بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana safiya ta lahadi safiya mai tara albarka a yau biyar ga watan biyar mana biyar ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da goma sha hudu ga watan biyu shekara ta 2016 miladi da izinin allah maɗaukin sarki za mu ci gaba da karatu littafin mai tara albarka littafin mawaba umali a inda za mu tashi a darasi na 25 a cikin wannan littafi mai tara albarka kuma za mu tashi a babi na goma sha tara a cikin kundi na biyu da yake magana kan al ma'ana a kitabu za mu tashi a hadisi na ɗari da tara na kwaka yake yake cewa babu wudu'il junubi idza arada an yanama aw yata'ama qabla an yaghtasil yanzu bayan da muka fara magana kan al al-akbar babban hadafi aka magana kan wankan janaba shi karan kansa ya yake ya ake yin sannan ake magana akan mai mecece janaba ya ake samun janaba a mu da ya gabata yau za mu ɗora magana akan abubuwan da suke biyo bayan janaba akwai abubuwan da yake mai janaba bai halatta yi su ba aslan kamar shiga masallaci kamar ɗaukan alƙur'ani mai girma kamar karatun alkur'ani mai girma nau kenan uku to sannan akwai abubuwan kuma da malamai suka kara ma juna sani akan su me matsayinsu mai janaba zai iya yin su ko su ma ba zai iya yin su ba har sai ya yi wanka shi ne imam malik ba na ala sai ce babu wudu iljunubi ko ya yi wanka ko ya yi wani abin ƙalau qala babu wudu'il junubi yace babun da zai mana bayani kan wudu'ul junubi alwalar mai janaba alwalar mai janaba idan arada an yanama idan mai janaba din yana son yi bacci aw ya qama ko ya ci abinci qabala an yaghtasila kafin yi wankan janaba mutum ne yake da janaba mun yi magana a darasin da ya gabata darasin jiya cewar hanyoyin samun janaba guda biyu ne hanya ta farko ita ce ta fitar maniyi bilazzatin mu'tadatin fi naumin aw yaqfa fitar maniyi ta hanyar jin daɗi kenan maniyi ya fita ta hanyar jin wahala wanka bai zama wajibi ba mutum ya tsarki ya alwala shi kenan maniyi ya fita ne saboda kunama ta harbe shi ko maciji ya sare shi ko sun yi arba da yan fashi ko da duk wani abubuwa na firgici da ya firgita sai na biyu shine khurujul mani fitar mani abin nan jima ko kuma saduwa ita saduwa kadai ko mani bai fita ba tana wajabta wanka shi fitar mani ko da babu saduwa yana wajabta wanka kowane ɗaya daga cikin biyu ne yana wajabta wanka fitar mani ba tare da jima'i ba yana wajabta wanka jima'i ba tare da mani ya fita ba yana wajabta wanka to yana ga a same su duka ga jima'in ga fitar mani ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma wanka ya zama wajibi to yanzu janaba ta same shi kenan da mala ya ce babu wudu babu wudu junubi babu da zai mana bayanin alwalar mai janaba in an ce mai janaba shine mutumin da ya mani ya fitar mai ko ya sadu da mace kenan ba lalle ilalla da zara an ji an yi magana janaba abin ya karkata zuwa ga mai mata ba zai yi wa ya samu janaba ne ta hanyar mafarki ko ya samu janaba ta hanyar mummunan kallo da shi a ƙufi billahi na rikin ko dai waɗansu abubuwa da ya dama kan shi ko wasu abubuwa da suka haifar da samun janabar to yanzu yana da janaba amma yana son ya jinkirta wanka sai an jima zai yi ina fata mun fahimci wannan da kyau asali ya halatta a shari'a mutum ya ta wanka yana da janaba yanzu amma sai bayan awa ɗaya awa biyu awa uku zai yi wanka ko sai bayan ya tashi daga bacci zai yi wanka ko sai bayan ya ci abinci zai yi wanka ina fatan kun fahimci ne da kyau to yanzu a nan yana da lissafi guda biyu lissafi na farko abubuwan da bai halatta mai janaba yi su ba bai halatta ya ɗauki Alƙur'ani mai girma ba bai halatta ya karanta ƙur'ani ba bai halatta ya shiga masallaci ba da sauransu to wannan kenan yanzu maganar a nan ita ce yana son ya kwanta bacci sai bayan ya tashi bacci zai yi wankan janaba yana son ya ci abinci kenan sai bayan ci abinci yake son ya yi wankan janaba me ya halli a nan menene abin da shari'a ta ayyade ta tsara da zai qala rahimahullah babu wudu'il junubi babin da zai mana bayani kan alwalar da mai janaba zai Iza arada an nama idan yana son ya bacci ma'ana mutum ne yake da janaba amma baya son ya wankan janabar yanzu yana son ya daga wankan zuwa an jima sai yayi bacci to zai yi alwala kafin ya kwanta aw ya ta'ama ko kuma yana son ya ci abinci kafin ya wanka ga janaba a jikin shi kuma yana son ya ci abinci to abin da zai yanzu shine yayi alwala qabla an yaghtasila kafin ya wanka sai alwala kuna jira da kyau ko kuma abin da sai ya alwala kafin ya kwanta bacci ko kuma ya alwala kafin ya ci abinci a wannan hadisan abubuwa guda biyu aka ambata abu na farko bacci abu na biyu cin abinci abu na uku shi ne kafin ya sake komawa zuwa ga aikata jima'i idan jima'i yake ya haifar mai da janabar to yana da dama yana janaba ta same shi yanzu ta sanadiyar jima'i kuma yana son an jima to hakan ya sake faruwa sai ya sai ya alwala maimakon ya wanka sai ya alwala tukunna sannan sai ya ci gaba da baccinsa ko ya ci abincinsa tabbatuwar wannan magana da malam ya kawo a wannan matashiya ta alwala da mai janaba zai da wankan da alwalar da mai janaba zai kafin ya ci abinci ko kafin ya kwanta abinci ko kafin ya sake yin jima'i shine abin da malik ibn anas ya ce qala rahimahullah haddathani yahya an malik an Abdullahi ibn dinar an abdullah ibn umar annahu qala zakara umar ibn khattab رضي الله عنه لرسول sallallahu alaihi wa عليه وعلى اله وسلم انه يصيبه جنابه من فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم قال عبيد الله بن يحيى الليثي ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito muwatsa daga wurin yahya ibn yahya al-laythi yace haddathani yahya an malik yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu darul hijra imamu da'imma shi yahya ibn yahya al-laysi ɗaya ne daga cikin waɗanda suka rawaito muwatta daga wurin malik ibn anas ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu darul hijra ya rasu shekara ta 179 an abdullahi ibn dinar daga abdullahi ibn dinar shehu malik malamin malik kenan ya rasu shekara ta 127 an abdullahi ibn umara daga abdullahi dan umar sahabi dan sahabi ya rasu shekara ta 73 bayan hijira Allah ta'ala ya kara musu yadda annahu qala shi abdullahi ibn umar yace shi abdullahi ibn umar yace zakara umar ibn khattab umar ibn khattab umar ta khattab farkon amirul mu'minin kenan shine farkon wanda aka sanya mai suna amirul mu'minin ya rasu shekara ta 23 bayan hijira bayan da wannan ba majushi ne saka mashi wuka ya soke shi da wuka shi Umar bin Khattab zakara li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu lalle shi shiwa shi Umar ko shi Abdullahi da Umar an Abdullahi bin Umar annahu qala shi wa ya ce Abdullahi bin Umar ya ce zakara Umaru bin Khattab li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama manzo Umar dan Khattab ya ambata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu lalle shi Umar ko shi Abdullahi bin Umar yusibuhu janabatu janaba tana samun sa min al-layli daga cikin dare a wani sashi na dare sai janaba ta same shi faƙala da hura sulullahi sallallahu alaihi sallama sai aiki allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce tawabba ka yi alwala wagasil zakara sai ka wanke al'aurarka sun nan sannan ka bacci kun ga hadisin da muka yi karantawa yanzu ya yi daidai da matashiyar babi din matashiyar babi ɗin ita ce babu wudu'ul junubi idza arada an yanama aw yat'ama bayanin alwalar da mai janaba zai yi idan yana son ya kwanta barci ko ya ci abinci sai malam ya kawo mana hadisai a ƙarƙashin wannan matashi a ƙarƙashin wannan babi hadisin yake cewa abdullahi dan umar ya ambata ma umar ibn khattab wasu malamai zata ce wannan hadisin na abdullahi bin umar ne ai annahu lalle shi abdullahi bin umar ina fatan mun fahimci wannan da ke ko abdullahi bin umar ya sa umar ibn khattab mai tambaya ko kuma sun yi maganar kowanne da yana da matsalar irin wannan yana da irin wannan tambayar fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace tawaffa kai alwala wa sil zakara ka wanke gabanka summa nam sannan sai kai kwanciyarka kenan wannan yana nuna mana duk mutumin da yake da janaba yake son ya kwanta bacci bayan zai yake son ya wankan janaba din ba sai an juma mace ko namiji to abin da zai yi shine yayi alwala ya wanke gabansa sannan ya bacci sannan sai ya kwance sa to idan ya tashi yi wanne zai fara yi alwala zai fara yi sannan ya tsarki ko tsarki zai fara yi sannan ya alwala eh tsarki zai fara yi Allah sallama ya ce tawadda ka yi alwala warsil zakara ka wanke gabanka sun manam sannan sai ke bace ko abin da ya ce ya ce ai ana sallam ce ayi tawadda kai alwala sai ce waghsil zakara ka wanke gabanka sannan sai ce summa nam bai ce tawadda summa ghsil zakara ka summa nan ba saboda sun ce al'atfu bil wawi la yaktabi at-tartib idan aka afafi da wawu baya nuna daga wannan sai wannan kawai yana yana bada bayanin abu kaza da abu kaza da abu kaza kun lura da ke ko yana tartibi ba yana kawo yana kawo lissafi ne da abu kaza da abu kaza da abu kaza baya nuna ajiyar suke ya maryam qunuti li rabbiki wasjidi warka'i man raki'i da sujjada da ruku'i wanda yake fara yi eh ruku'i ko amma yake ya maryam qunuti li rabbiki wasjidi sai ce warka'i ki yi sujjara ki yi rukuyi ko ki rukuyi ki sujjara ko kaga dai abin da ake bukata ta yi rukuyi ta yi sujjada wanne ne na farko wanne ne na biyu dalili ne kuma wannan zai abin nan amma fi da wawan baya nuna daga wannan sai wannan amma fi da summa yana nuna daga wannan sai wannan shine kowanne a asali wasu ka ce a'a tawabba ana nufin alwudu ne al-lughawiyya wudu al-lughawiyya al-wudu lughatan kuma shine an-nazaha ka wanke gabanka ka wanke gabanka mana saboda ana magana ne akan tawadda wa ghusl zakara tunda annabi sallallahu alaihi ya kawo tawadda sai ya kawo ghusl zakara to da yace tawadda yana nufin ka wanke fuskar ka ne ko kuwa ne shine alwudu lugha sai malamai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana magana yana magana mana magana ne da yaren larabci ko da yaran shari'a eh da yaren shari'a to tun da yaren shari'a ne da ya ce ke alwala alwala da muka sanyin za ka sallah ita ce yaren shari'a kullum da ke ko da yaren shari'a ke saboda haka da ya ce ke alwala ka yi alwala alwala da yake sananniya wasu zakara ka wanke gabanka sun nan sannan kai bacci ya ce tawabba ka yi alwala amri ne al'asul al amri alwujub kenan yin wannan alwalar wajibi ce shine asali dukkan uh, bana hanafiya da malikiya da shafi'iya da da hanabila duk sun ce ba wajibi bane kawai dai alwala ce ta istihbab mustahabbi ne yin alwala Allah ka tan kun fahimci wannan da kyau mustahabbi ce yin alwala ina son mu lura da kyau a duk lokacin da aka ce abu mustahabbi ne ba shi ke nuna ko mutum yi ko ba yi ba duk daya don mutane musamman ɗaliban ilimi bai kamata a samu wani a tare da su ba idan aka da an ce abu kaza mustahabi ne sai ya ɗauka wannan ba shi da ƙarfi kun lura da ke ko wannan ba shi da ƙarfi saboda shi ya ɗauka farilla kaɗai yake to farilla ai ita ce tushe mustahabi da sunan ba su ne abin da za su tokare farillar ba idan ya zauna farilla ce ba ta da matokari ai ga sai ta zube na sallar salamatu al'afiyar ibnu jauzi kamar da malamin kawo a ƙasa ibnu jauzi yake cewa alhikimatu fihi hikima da take cikin yin alwalar mai janaba kafin ya kwanta bacci annal mala'ikata tab'udu anil wasfi war mala'iku suna yin nesa da duk abin da ya shafi datti da wari da shinshina yanayi abin nan eh, wari haka alkariha wanda yake da ake kyama mala'iku suna nesa da shi wannan na ta qarabu min zalik su ko wani kusa da haka suke yi to jan in mutum yi tsarki ya yi alwala yana rage kaifin janaba wana ji da kyau tsarki da alwala da mutum ya yi, yana rage kaifi na janaba shi yasa aka ce mutum ya yi tsarki sai ya yi alwala sannan kaga in yayi tsarki ya wanke duk abubuwan da ke gaban shi wani ragowar ba zai koma mashi ba har ya sabbaba mashi cututtuka wanda yake a bincike na zamani da aka tabbatar likitoci sun yi magana mai karfin gaske ba su tsammanin ma a salama zai faɗi haka ba to amma kai a wurin ka na musulmi ba wai kana jira abin da likitoci za su yi bane za su faɗa akan shari'a ka a asali za ka yi abin da aka umarce ka ka san hikima ko baka san hikima ba idan likita ya yake abu kaza yana da fa'ida na riba kafa ce dama ko ya faɗa ko ba ya faɗa ba kai dama kana yin wannan ne ta masukan بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة قال وحدثني عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي يتي وحدثني عن مالك kuma malik ibn anas ya karanta da ni an hisham bin urwa daga hisham dan urwa an abihi daga babansa urwatu ibn zubair hisham dan urwa ya rasu a shekara ta 145 bayan hijira ɗansa ko baban shi urwatu bin zubair ya rasu shekara ta 94 bayan hijira an aisha daga aisha ummul mu'minin daga aisha ummul mu'minina uwar mu'minai ta rasu shekara ta bakwai bayan hijira mai ɗakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kana ta ƙul ita Aisha radiyallahu anha ta kasance tana cewa fatawar Aisha ita ce idza asaba ahadukum mar'a idan ɗayanku ya sadu da iyalinsa sun arada an yanam sannan yayi nufin ya kwanta bacci qabala an yaghtasila kafin ya wanka fala yanam to kada ya kwanta baccin hatta ya tawadda'a har sai yayi alwala wudu'ahu lis-sala irin alwala da zai in zai sallah kaga nuna hadisin farko da muka ba yana nufin wanke fuska bane alwala da mutum ya san zai yi ita ce alwalar da zai yi wannan alwalar ita ce alwalar da fitsari baya karya ta bayan gida bai karya ta tusa ba ta karya ta kuma ita wannan da ke ku shine ake wasu kwakwalwa a ce wata alwala ce kwaya daya wacce yake wannan alwalar bayan gida da fitsari da tusa ba sa karya ta duk da kayi magana akan abin da yake warware alwala amma kuma ba ta sanda eh eh shi ne baka kasan dan dara ba ba ta sallah ita kuma amma kuma tusa ba ta karya ta bayan gida bai karya ta fitsari bai karya ta kuma sunanta alwala ba ga shi na abin da baji ya faɗa ba ku duba ga abin da baji ya faɗa ya ce kullil faqihi mufidi wa li kulli ziba'in ba'in madidi ma qultu fi mutawaddi'in qad ja'a bil amri sadidi la yanquduna wudu'ahu mahma taghawwaqa aw yazidu wa wudu'uhu lam yantaqib illa bi ilajin jadidi kullu da kyau ga baitocin da ya kawo nan in ji albaji dan idan karatu ya karatu malamai zan kawo allagas allagas a ce kukan jaki ne kare alwala iri safa kukan jaki yana cikin abin da ke kare alwala fakki ka buɗe matsalar yana ɗauke da yana tafiya akan jakin shi jakin yana da ya ɗaura ruwan shi akan jakin suna tafiya suna tafiya sai ne nemi ruwa bai samu ruwa ba ya ɗaura jakin shi yana ta neman ruwa bai samu ruwa ba rashin samun ruwa sai kashe ga yin mai taimama ya yi taimama zai fara sallah kenan sai kukan jakin shi kuka jakin yana kuka sai tuna ai yana da ruwa akan jakin ba ga yanzu kukan jakin eh, amma ga ta wani shafi ko? saboda suka ce alwala ce da fitsari bai karya ta bayan gida baya karya ta tusa ba ta karya ta wacce alwala ce ita ce alwalar da mai janaba yi kafin ya kwanta mace ba abin da yake karya ta illa bi ilajin jadid sai da sabuwar saduwa in ya sake saduwa to wannan saduwar da ya sake ita ta karya wannan alwalar Amin. irin alwalar da zai yi zai sallah amma kuma ba ta sallah kun hito na ko qala idza ma'ara da an sun ma'ara da an ma sannan ya nufin ya kwanta bacci in ji Aisha radiyallahu anha qabla an yaghtasila ta sila kafin yi wanka to ana fala yana kada ya kwanta baccin hata ya tawadda wudu'a lis-salah har sai ya alwala irin alwala da zai sallah wannan yana da matukar muhimmanci mutum ya kiyaye wannan na farko karantarwa ce ta musulunci baya neman hikiman me yasa aka haka annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa ma Umar dan Khattab haka ɗaya kenan Aisha radiyallahu ta'ala anha ta faɗa haka tace idza asaba ahadukum mar'a saboda haka duk mutumin da yake da janaba sawawan ta saduwa ce ko mafarki cikin dare ya tashi ga yayi mafarki kuma yana so ya jinkirta wanka sai an jima sai in ya tashi sai ya wanke wurin sai ya yayi tsarki yayi alwala sai zai ci gaba da bacci zai samu raha ya samu kwanciyar hankali a wani a wani bayanin ma fa innahu anshatu idan mutum zai sake saduwa ma zai fi jin karsashi idan yayi alwala a karan fadi wannan ita ce karantarwa ta musulunci alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام قال وحدثني عن مالك yace kuma Ubaidullah ibn Yahya al-Laifi yake cewa kuma Yahya ibn Yahya al-Laifi ya karanta da ni wannan an Malik da malamin sa Malik ibn Anas malik ibn anas ba ɗa ne na anas ibn malik ba wana jina da kyau mun ga muna da anas ibn malik mun da da malik ibn anas malik ibn anas shine sahibul muwatta anas ibn malik shine khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma duk da duk yan madina ne ɗaya sahabi ne ɗaya kuma tabi'in tabi'i ne an nafi'in daga nafi maula ibn umar daga nafi maula ibn umar ya da shekara ta 117 bayan hijira idan ana magana a madina aka ce nafi sai kasa kunni akwai nafi maula ibn umar shine wannan da muke karantawa akwai kuma nafi almadani qari'i kenan babban alaramin birnin madina wanda yake da almajirai warshu da eh, qalun da warshu kun bai ci maganar ko qalun da warshi kaga sai mazhaba ta zo mana malikiya tare kuma da warshi ba warash ba fa yau karka ce warash ka sa ma ra'un fataha warshi ra'un tana da sukun kullu da ke ko sai mazhaba ta zo da tun da daman daga madina ce sai ta dauko sai ta iso da da warshu da kuma abin nan anna abdullahi bin Umar, lalle abdullahi dan umar kana idza arada an yanam ya kasance idan yayi nufin ya kwanta bacci idan yayi nufin ya kwanta bacci aw ya ta'ama ko ya ci abinci dama babin da muke karantawa shine babin babu wudu'il junubi babin alwalar mai janaba babin da zai bayani kan alwalar da mai janaba zai yi idza arada an yanama in yayi nufin ya kwanta bacci aw ya ta'ama ko yayi nufin ya ci abinci qabala an ya sila kafin yi wanka yana son ya kwan ya ci abinci ko yana son ya kwanta bacci kuma yana son ya jinkirta wanka to yanzu me abin yi shine sai ya alwala domin alwalar tana rake zafi da gafi na janaba ai kusan gafi Wa وحدثني عن مالك an nafi'in an abdullahi bin umara lalle abdullahi bin umara kana ya kasance idan arada an yana idan ya nufin ya kwanta bacci abdullahi ibn umar idan ya nufin ya kwanta bacci aw ya ta'ama ko ya nufin ya ci abinci wa huwa junubun a lokacin yana da janaba ghasala wajahu sai wanke fuskarsa wa yadahi ila al-mirfaqaini da hannayensa biyu zuwa gwiwan hannu wa masajar da ya shafa kansa sun maƙwa'ima sannan sai ya ci abincin auna ma ko ya kwanta baccin mhm. eh? saurin bai wajen gaba kuwa suka ce saboda a kona ba a kafarsa akwai nau'in rashin lafiya da ifama da shi a kafa akwai nau'i na rashin lafiya da ya fama da shi a kafa ɗaya daga cikin maganganun da aka faɗa a kai kun lura da kyau ko amma kan lura zubin da iyo zubi ne na alwala ko zubi ne na wanke jiki na alwala saboda an wanke fuska an wanke hannaye zuwa nan an yi shafar kai kaga ba a ce ya wanke kai ba sai aka ce yayi shafar kai wannan yana nuna mana duk mutumin da yake da janaba yake son kuma ya jinkirta wankan janaba ba ba wanda ya ce mai bai halatta ya jinkirta wankan janaba ba ya halatta ya jinkirta wankan janaba saboda an kullu raba a tattauna ma matsalar ba ma aslan kawai dai abin da zai rike shine ba zai karanta qur'ani ba ba zai dauki qur'ani ba har sai yayi wanka da sauran abubuwan da janaba take hanawa kawai yanzu dai yana son ya kwanta bacci ne ko yana son ya ci abinci to abin da zai yi kafin ya kwanta bacci ko abin da zai yi kafin ya ci abinci shine yayi alwala ya yi tsarki sai ya yi alwala sai ya ci abincinsa sai ya ci gaba da abin da zai yi ya gama kuma sai ya wankansa ai yanzu wanka zai yi zai yi alwalar da take cikin wanka zai yi alwalar da take cikin alwalar da ake lokacin da zai wanka zai yi ta wannan ba ita ce waccan ba wannan domin ta rage zafin janaban ne ta rage gafin janaban ta rage raɗaɗin janaban ita za ta shayar ne kullum nan zai ci ne ita kuma za ta ciyar ne kun gane magana sarki ko mace mai shayarwa fa ita ma haka hadisun bai magana ba abinda hadisi ya mana babin da muka karanta shine in shi zai ci kun lura da ke ko amma ba ya magana in za ta shayar ba so kada ya zama akwai nau'i na mashakka haka in kaga al'afin wani dai ne a ci ta yi wankan in za a samu kiyasan akan in za ta ci ta yi wanka kenan in za ta shayar ke wanka wallahu a'lam قال رحمه الله عز وجل باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبا ko wa ghuslihi sauba qala rahimahullah babu i'adatul junubi sala baban yadda mai janaba zai sake sallah Baban da zai mana bayanin yadda mai janaba zai sake sallah wa ghuslihi kuma zai yi wanka idan salla idan yayi salla wa lam yadhkur bai tuna cewar abi wanka ba kullum da ke ko ya tabbatar da yana da janaba sai ya salla bai wanka ba to duk sallolin da yi zai sake su wa gusulihi sawbahu da kuma yadda zai wanke tufafinsa kenan wannan babu yana da matashiya da dama na farko dai yadda mai janaba zai sake sallah idan yi sallah ba tare da wanka ba na biyu yadda mai janaba zai wanke tufafinsa قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن يمكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء قال رحمه الله وحدثني حدثني يحيى عن مالك yace yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas imamu darul hijra an Ismail bin Abi Hakim daga malamin sa yana Ismail dan Abu Hakim ya rasu shekara ta 130 bayan hijira shi Ismail ibn Abi Hakim yake cewa anna ata'a bin yasarin lalle ata'a dan yasar ya rasu shekara ta 94 bayan hijira shekara ta 94 bayan hijira wa da wakilan ata'a bin yasar aha urwatu bin zubair aha kun shiru sa'id ibn musayyib aha ba ku riƙewa ba bala'i dai kenan ana qabin yasarin akhbarahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ya qabin yasar ya karantar da isma'il bin abi hakim me ya karantar da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi salati min as-salawat lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi kabbara a sallah daga cikin salloli abu abu ne sa, ai ba sahabi bane ji da kyau abu abu ne sa ba sahabi bane kuma yanzu yana ba mu labarin Annabi sallallahu ya kabbara a sallah daga cikin salloli eh ya halarci sallar bai halarci sallar ba saboda bai halarci sallar ba saboda ba sahabi bane aslan lura da ke ko shine ibn abdul bar yake cewa haza mursal wannan hadisin mursal ne domin ba an bata sahabi ba wa qad muttasilan sanadan min hadisi abi hurairah wa abi bakr an ruwaito shi da hadisi muttasil da ta hanyar abu hurairah da abu bakra ba abu bakar ba abu hadisin bukhari da muslim mana hadisi ne bayar bukhari da muslim ya ce lalle ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tabbara sallah daga cikin salloli sun ma ashara ilaihim sannan ya yi masa habbai nuni biye da hannunsa a nim kufu cewar kujira kujira kujira sai nuna masa haka kujira fazhaba sai ya fita sun ma raja'a sai ya dawo wa ala jildihi asar ma akwai alamar ruwa a jikinsa kamar ya nuna kenan wankan janaba i e, sai ya dawo ya tabbara sai kina bai wanka ba sai ya fita sai ya wanka sai ya dawo sai ci gaba da sallah ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan yace an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kabbara ya kabarta sallah fi salati min as-salawat a sallah daga cikin salloli ita ce sallar asuba sallar al-fitr thumma ashara ilaihim sannan sai musu nuni biyadihi da hannunsa anin kufu akan kujira fa zahaba sai ya fita thumma raja'a sai ya dawo kaga an lokaci kaɗan shi sa aka yi tartibi da thumma wa ala jildihi ma a jikinsa akwai alamar ruwa da alamun yayi wanka kenan kar kuma tashi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama gidansa da masallacinsa a ɗanfara suke da juna a haɗe suke da juna kun fahimci magana ta da ke ko tsora kamar wannan kofar in yi shiga to ya shiga gidansa ne boye ya fita waje ne zai shiga gidansa ba ina fatan kun gane wannan da kyau shi yasa kuma kusan duk sahabin da yake da kofar shi take ɗanfara da masallaci kawai sai ya buɗe ya yi yar kucika haka in zai shigo masallaci ba sai ya zaga ba kawai sai ya ganshi kan sahu annabi sallama wata rana ya ce kowa ya rufe kofar sa in banda abubakar kowa ya rufe kucikarsa ko ya rufe kofarsa da yake shigowa masallaci da ita ta cikin gidansa ya rufe kofar in zai shigo masallaci ya zagaya ya biyo ta kofa abubakar ne kadai zai bar kofar shi ya dinga shigowa radiyallahu ta'ala amin an sake kama kenan da ya zama kuri ya ci gaba da ya ci gaba da su za a iya ba zira mai yawa tsakanin kama da kafara isa ce ku ba shi da ba shi da nisa ya riga ai ba wai har ma ya kabbara ai ya kabbara ba wai kama ba ya kabbara sallah sai dan fita haka sai watsa sai zai ci gaba da sallah قال رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن السلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضع ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا قال رحمه الله وحدثني أم مالك Sai malik ibn anas ya karanta da ni wannan an hisham bin urwa daga malamin sahin hisham dan urwa an zubair bin sult daga zubair dan sult annahu qala shi zubair dan sult yace kharajtu ma umar bin khattab radiyallahu anhu ila al-juruf na fita zuwa juruf tare da umar dan khattab juruf wuri ne da ke wajen madina a da ya ga kilomita uku abin nan mil uku zuwa sama da haka a da can aiko yanzu ai ya shigo cikin ko mina a da tasowar me na kilomita uku yanzu ya ta shigo cikin gari kullum da fa nan an ce ƙetaren gwari to ana nufin ka boro mina ne nesa ba kusa ba har ka zo ƙetare na in ka zo ko kwafin ka kusa bita kuma bai ci magana ta da ke ku me zai nuna muku hakan kun lura makabarta kwakwan tana ina tana wajen gabar da gari ne ai zai galibi makabarta ana yin ta gabar da gari wanda zai nuna maka me na daban kwakwan daban amma yanzu ba ma kwakwan ba ba ma bai gano ba ahun ilal Jorof zuwa yana tafkekiyar gona kuma ɗan ba tafkekiyar gona yake da ita yana noma a ciki ba wai yana ya zauna ne yana jiran Allah ya ba ku mu samu ba fa nazara sai ya duba sai ya tunani fa idza huwa qad ihtalama sai ya ga ai yayi mafarki wa salla kuma yayi salla wa lam yaghtasil bi wankan jaraba ba shi wa kenan shi Umar fa sai ce wallahi ina rantsa muku da Allah ma in illa ihtalamtu wa masha ai ban sani ba gashi kawai na riga na yi mabarki kuma ni ban ma sani ba wa sallaitu ne sallah wa maktasaltu ban yi wanka ba qal sai ya ci gaba da cewa shi zubair kenan faghtasala sai umar bin khattab yi wanka wa ghasala ma ra'a fi thawbi sai ya ga abin da ya gani na mani kenan a tufafinsa wa nadaha ma lam yara sai ɗan dan yayyafa ruwa inda bai gani ba wa azana sai ya kira sallah au aqama ko ya iqama mhm. shi mai jin da shi iqama yaji ko kiran sallah yaji thumma salla sannan sai Umar dan Khattab ya salla ba'da irtifa'i duha bayan hantsi ya riga ya dubulu da yi bayan hantsi ya daga bayan rana ta daga kasar rana ta fito daban rana ta take daban an ce rana ta take mana irin sha biyu rana ɗin nan amma an ce rana hantsiya dubulu da yi shi ne irin lokacin sallar idi kun da ke ku an fita daga sanyin safiya har hantsiya dubulu da ka lura an yi karin kumallo an sha koko an sha kunu an wanke yi ana zuwa a wanke ana zuwa ajiye ne kun da ke ko waka je aka wanke aka ajiye ba wai irin yanzu ne da ake ganin an ci gaba ba shi an ci baya ba a wanke-wanke sai za a ci abincin rana ana ganin a shi baya aka ci iyayenmu da za a ganin ci abincin sai a wanke kwanan sai a kifi lokacin da wani abincin zai zo ya riga ya tsani amma a wanke kwano yanzu a ɗora mai abinci yanzu a haɓa ba na ganda ce eh? a to ai kuma ka lura ai kaɗan ne to kaga an haka shanya ailu da yin lokacin da za a ce ga rana ta hasken rana ya taɓa luda ne ya ga hantsi ya dubu luda yake na shi ne yake cewa darta fa’il duha makina bayan hantsi ya ɗaga sosai sai ya zo ya ikama ya sallake nan mutum zai ramu sallar ta wuce zai yi mata ikama kun gane magana ta zai yi mata iqama wannan duha sai ya yi faruwa kenan ku lura da kyau akwai inda ya gani sai ya wanki akwai inda yake shakkun ya taba ko bai taba ba sai ya yi faruwa ku lura da kyau ko da man kaida ita ce iza ta tin najasatu ghusila mahalluha ɗaya kenan wa in tabasat idan najasar ta rikici ba iya gane ina take ba tana hannun riga ne tana gefen riga ne ya tabbatar da sutur da akwai najasa amma bai san ina take ba a wasilar saubu kullu ko idan ta fanfan sama kawo wasilar sabu kullu wa yana sabu shay'un shakka fi najasati fala ne idan wani abu ya same shi yake kokanta wannan abin najasa ne ko ba najasa wani babu komai domin al-aslu at-tahara al-aslu at-tahara wa yana sabu shay'un shakka fi najasati a ah, wa in shakka fi isabatin najasati nadaha idan ya shakku akan najasa ta taba shi kuma da taba shi ba sai ya yi farwa kun lura da ke ko mana ya tabbatar da wannan najasa ne amma ya taba shi ko bai taba shi ba sai ya yi farwa kun lura da ke ko wannan abin ya same shi najasa ne ko bai ko ba najasa bane bai sani ba al'asul ba najasa bane mun dai yi bayanin lokacin da muke sharhin mukhtasar al akhbar qal wa alaikum salam shi zai kadai zai sake sallah sai ya ce sai kan ba bi shi ya ce liman ne kuma al'asul umar a shi ne liman ko kullum magana ta da kyau ko idan liman ya yi sallah da janaba ba tare da ya sani ba sallan mamu duk ta yi ba wata matsala ba su ya zo ya ce yanzu ya je da sallar su ba sallar su ta yi duka ɗaya kenan matsala ta biyu yanzu sai yake bai ma wannan labari ke sallar da muke ɗazama ga yashi gashi gashi to yanzu ka ake kara da labari dan bai kenan da yi ban sani ba gaskiya قال وحدثني عن مالك عن اسماعيل بن حكيم بن ابي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجوف ووجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس قال وحدثني عن مالك يتي مالك بن أنس يا كان تجني وانا عن إسماعيل بن أبي حكيم دقى إسماعيل بن أبو حكيم عن سليمان بن يسار دقى سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب للي عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى أرضه بالجرف Ya yi asubanci shi ne gada yi asubanci wa iz gadauta min ahlika tubu al da likita ya yi asubanci kenan ma gaba ta haka suke yi da mutum ya an yi sallah a asuba ka gama azkar suke asubanci a tafi neman abinci ba mutum zai fara neman ina rana ta fito ya miƙe kafa ya dinga bin ya dinga ban inuwa bane sai asubanci ma'ana ya tafi da asusuba an haka cewa ne asubanci ya tafi da asusuba gadautu wa tuyuru fi wukanatiha in ji maral kai ya ce ya yi asubanci tsuntsaye ma suna cikin shekarsu haka kusan duk wanda ya riga tsuntsu fita kasan ya yi asubanci ko yawwa ya ce gadautu wa tuyuru fi wukanatiha ya ce gada ila arzihi bil jurf ya yi asubanci da asusu ba ya tafi gonar shi da ke jurf fa waje da fi so bi sai ga akwai alama mafarki akwai mafarki a tufafinsa faqal sai ce laqad ibtulitu bil ihtilam yace wallahi an jarrabe ni da yawan mafarki an jarrabe ni da yawan mafarki munzu walitu amran nas tun lokacin da na zama halifa tun lokacin da na aka dora min nauyin mutane ka jarrabe ni da yawan mafarki aga iya tuna kenan lokacin da yake saka yau ba wani abu sai masu shari suke cewa ai lokacin da aka dora mai al'amura shugabanci hankalin shi ma ya yi nisa da iyalinsa saboda ta mutane ke sauke amana da ke kansa ka san wanda suka san amana kenan eh wanda suka san amana kenan ba wanda zai zauna kawai shi kenan ba yana ta du iska ko iska abin nan esin abin nan kawai yana abin nashi kawai sai dai an ce sun zaɓi sauran wata uku ka biya ce. Allah ta'ala ya sauke ga wanda ya san amana za ga alamar a jikinsa kuma ce wannan amana fa ko da shugaban ɗalibai aka ba sa kai ne monitor ajinku kai ne classmate ɗan ajinku kai ne shugaban ɗalibai na jihar ku su kuma yi labarin cewa president a ciki shi dai yana sani da an ce da ya president kenan ko of kaza kaza kaza na ce shugaban ɗalibai ce president saboda duk wanda ya san amanar da ke kansa amanar matar da yake rike da ita ku lura da kyau da aka je daura auren ba aka ce an daura aure akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamar jumla bace daura auren wance da wani akan sunna ta manzon Allah haka ake faɗa duk daura aure ko ba haka ake faɗa ba to ma'ana zaka rike ta ne fa da amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fakta سيومر بن الخطاب يوانك وغسل ما رعى في ya gani a tufafinsa na mafarki ثم صلى sannan sai sake sallah bayan an tala'atu shamsu bayan rana ta hudu tambaya ta ana ita ce wannan hadisin ba shine wancan hadisin na sama ba amma kumanta kar kumanta malamin malik a wancan hadisin yana hisham ibn urwa malamin a wannan hadisin yana isma'il bin abi hakim kenan ya samu hadisan ta bangarori da dama malamin malamin malik a wancan hadisin shine zubair bin sult malamin malamin malik a wani hadisi shine sulaiman bin yasa kun gane magana kun ga hadisi guda ne malaman daban-daban kun lura da kyau ko za ka iya maimaita arba'un hadis a wurin wannan malami a wurin wannan malami a wurin wannan malami littafi guda ne bayanan kuma su zo daban-daban ba za ce makan karowa ba ne a ce an buɗe majalisi na arba'un hadis ka ce ina an yi daɗe da mai kai yi shekara goma sha biyar kenan aga ya manta wata kila mutum bai bi hanya ba ne inda ya bi hanya da sun ji daɗi haka akwai ta bangaren malami akwai ta bangaren ɗalibi kowa akwai ta bangaren sa su su imam malik ibn anas da suka hana ɗalibansu su je wurin wani malami su yi karatu a garin madina waye malamin eh a garin madina waye malamin su ɗin daga misira aka taso muhammad bin wahab al-misri daga misir bai taso kafin ya zo madina ya haddace mawafaɗin wurin shi ya zo ya ya ibn yahya al daga ina yake daga andalus Imamu Shafi daga ina yake baghdad saboda ka duniyar ce gaba ɗaya ta taso ta zo wurin shi karatu to kai kuma ka bar wurin shi ka tafi karatu wurin wala ta je kun bai ci magana ta da kyau ko kun bai ci magana yasa kaga sai imam malik bana suna tsawatarwa sosai da sosai saboda in ka bar wurin sa ina zaka je to amma za ga wannan malamin ya kware a wuri kaza kuma Allah ta'ala bai buɗa mishi wuri kaza ba sannan ya fahimci kai kanun wannan ta bangaren ɗalibai kan bayanin da muke jiya in ya tsakura nan sai ya tsakura nan bai tsaye ya ba zai iya cewa ga adadin littafin da ya biya ko ga adadin abin da ya kwankwada a wurin nan ba shi dai ba shi ya zama zawak ya ɗanɗana wannan malami ya ɗanɗana wannan malami ya ɗanɗana wannan malami har harɗa kafa in yi kusufi bayan wata uku kawai sai ya abin nan Allah ta'ala ya sauke قال رحمه الله حدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أو سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوب احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل واغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته قال رحمه الله وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد ya rasu shekara ta 144 bayan hijira an Suleiman bin Yasar daga Suleiman dan Yasar ya rasu shekara ta 104 bayan hijira anna Umar bin Khattab lalle Umar dan Khattab radiyallahu an salla bin nas subh ya sallaci sallar asuba tare da mutane yayi musu sallar yayi musu limanci kenan thumma ghada ila ardihi bil jurf sannan sai asubanci zuwa gonarsa da take jurf ya tafi gona kun ci magana ta da ke ko fawaje da fi so bi ihtilama sai ya ga mafarki a tufafinsa mana sai ya ga alamar mafarki a tufafinsa faqal sai ce inna lalle mu lamma asabnal wadaka a lokacin da muka samu nama muka ci nama lanatul oro sai jijiyanmu ta sake sai jijiya ta sake ya kenan me yake nufi ka lura da kyau akwai abincin da mutum zai ci yana ci yana kara mashi sha'awa amma kuma akwai abincin da mutum zai dinga daka to sai a hankali kuma shi abincin ba shi da wani furutin a ciki kawai zai maka yunwa ne kawai shiga fita ne kun bai ci magana ta da ke ko amma nama yana ga cikin abubuwan da suke kara mutum sha'awa nama da ta gan shi ya ce lokacin da suka ci nama suka ci nama to sai kuma mafarki fatasala sai yi wanka wa ghasala al min saubi sai ya wanke mafarkin da ya gani a tufafinsa mana ya wanke inda mani ya bayyana a tufafinsa wa adami salati ya sake sallarsa ina son muku tambaya menene sanadiyar da yasa Umar ya sake sallah eh? saboda ya ga mafarki a tufafinsa ko saboda bai wanka ba eh saboda hadasi ko saboda khabasi saboda hadasi saboda wankan da bai yi ba yi sallah shine da yi wankan yanzu ya sake sallar inda ya yi sallah sai ya ga mafarkin to ba zai sake wannan sallar ba ina son mu lura da kyau eh inda ya yi wanka barakallahu fiku inda yi wanka ne kullum da ke ko sai ya ga wannan mafarkin kuma ya tabbatar da wannan mafarkin da ya gani na wancan wankan ne to ba zai sake salla ba saboda ta sai mu kiyaye me ya sanadiyar da ya sa umar ya sake sallah shine sallar da bai yi wanka ba shi ya sa idan mutum bai yi sallah da alhadas yi sallah da hadisi zai sake sallah ne abadan kuna jina da ke ko amma idan yi sallah ne da khabasi a adatul waqti wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila idan mutum yi sallah da khabasi zai sake sallah mai a lokaci amma idan yi sallah da hadasi zai sake sallah har abada me bambanci mun ce hadasi shine abin da ya fita ya yi fitsari da ya fitsari kun ga ba alwala kenan kullu da ke ko ba alwala kenan sai ya zo yi sallah sai bayan shekara uku sai ya tuna ai ya yi sallah ba tare da ya yi alwala ba so da ka sai alwala ya sake sallah iya wannan sallah zai sake eh? ah. iya wannan zai sake eh gargaɗe mun ga ce sai ya sake su duka mana kullum da ke iya wannan zai sake shi ne ma'anar a'ada abadan ya sake sallah har abadan. to amma idan najasa idan hadasi ya gani a tufafinsa khabas kenan hadas abin da ya fita khabas abin da ya gani to in khabas ne zai wanke ne kawai saboda sallah nan gaba in kuma lokacin sallar bai fita ba in ya ga dama ya saki? in ya ga dama ya bari قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه تمر مع عمر بن الخطاب في ركب في عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد اعتاد أن يصبح فلم يجد ماء الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فلم فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمرو بن العاص la'in ta ji da siyaban a fakullun nasu ya ji da siyaba wallahi lau fa'altu halaka suna bal aksilu ma ra'aitu wa an zuhu ma ara ƙwala wa a malik ya malik ibn anas ya karanta jini wannan an hisham bin urwa daga malamar sa hisham dan urwa an abihi daga baban hisham dan shine urwa bin zubair an yahya bin abdurrahman bin hafid daga yahya dan abdurrahman dan yahaya dan abdurrahman dan hali ya rasu shekara ta 104 bayan hijira annahu lalle shi yahaya dan abdurrahman dan hafi i'tamara ma umar bin khattab ya tafi umara tare da umar dan khattab an yi tafiya zuwa umara da shi yana cikin ayarin umar dan khattab ya kike ganin wannan ayari hmm? eh babban ayari ne shi umar bin khattab ya rashe shekara ta 23 bayan hijira fi rakbin a cikin ayarin ma fihim amr bin as akwai amr bin as to ayarin na umar bin khattab da aka tafi umaran ba karamin ayari bane akwai amr bin as akwai umar bin khattab akwai kuma su kanana yahya bin abdurrahman bin hatib mana akwai manya-manyan sahabbai ya dai faɗa mana daga cikin sahabban akwai amur bin as a'a babban komanda ne ai ai da umar bin khattab ya dawo da khalid bin walid amur bin as ya tura ai saboda di yakin da aka ji khalid bin walid di yakin da aka ji sai umar ya fahimci cewar kada mutane kuma su dauki khalid bin walid shine nasarar su manta da ayoyin fal da al imran wa man nasr illa min indillah

57 aisha radiyallahu anha aka ko annahu utamara ma umar bin khattab yayi umara tare da umar bin khattab fi rakbin a ayari a tawaga kasa ayi khalifa ne fa khalifa ne fa kun gane mana khalifa zamanin shi fa falastin jiha ce siriya jiha ce iraki jiha ce yaman jiha ce shi kadai ne amirul mumini ne duk gwamnoni ake turawa can asfahan duk ina ne gwamnoni yake turawa duk kasashen da suke a yau jihohi ake ake jihohi ne a lokacin turawa ake wani ka ka rike kaza ka rike kaza ka rike kaza to yanzu aka ce zai yi tafiya kake ganin ayarin to a cikin ayarin akwai amr bin al wa anna umar bin khattab an rasa bi ba'd tariq umar dan khattab ya kwanta bacci ya an rage tafiya an kwanta mun yi magana a kitab nau'utus sala to at-ta'rif shine an akhir al-layl shine ayi bacci karshen dare an yayi bacci bi ba tariq a gefen hanya mana akan hanya da yake tafiya mana an samu lokaci an samu wani wuri an ya da zango domin a rage a huta kenan sai a dan rinsa kafin kuma daga baya a zo a ci gaba to wannan rintsawa da umar ya yi a sai mafarki daman ya faɗi cewar an jarabe shi da mafarki sai ya kwanta ƙariban min ba'adul miya kusa da ruwa ma'ana tafki haka kusa da ruwa fahtalama umar sai umar ya yi mafarki a wannan kwanciya da wa kada kada an yusbih gashi asuba ta kusa falam ya jid ma'ar rakibi ma'a ba a samu ruwa tare da ayarin da ake tafiya ba ba wanda yake da ruwa ba wanda yake da jallo haka da ya ɗauki ruwa faraki ba sai umar bin khattab ya hau abun hawa hatta a talma har ya kai ga inda ruwan da ke kusa da su hatta ja alma har ya kai ga ruwan da ke kusa da su wannan jana da kyau ya hau abun hawa shi wa kenan shi umar bin khattab sai ya tafi zuwa ga inda ruwan yake fata'ala yagsilu ma ra'a min zalika al-ihtilam sai ya fara shine ja'ala yana shi a fa'alu shuru kullu da ko fa ja'ala ay fa sai ya fara yagsilu ma ra'a min zalika al-ihtilam yana wanke abin da ya gani na wannan mafarkin yana wanwanke wuraren hatta asfar har gari ya daga hansi abin nan gari ya waye shine asfar ga gari ya waye rana bata fito ba kun an wuce alghalas kenan faƙala da amur bin as shi amur bin as ya ce asbahata gari ya waye wa ma'ana fiya muna da tufafi kuma fada aso baka yubsal ya amiral mu'minin ka ajiye tufafinka a wanki ka ajiye tufafinka a wanke maka فقال عمر بن الخطاب سي عمر بن الخطاب يجي وعجبا لك يا يا عمرو بن العاص كاي اما ان ماماكين عمرو بن العاص ان ماماكين كا لئن كنت تجد ثيابا idan ka kasance kana da safayin tufafi kana da tufafin da ka tuwo da shi a fakullun nasu ya jiru siya ba kowanne mutane ne yake da shi kuma in kai kana da tufafin da in kai mafarki za ka cire ka sa wani kowa yana da shi canza tufafi fa mutum ya canza ba kowa yake canzawa ba eh wallahi yace ina rantse muku da Allah ina rantse maka da Allah law fa'altuha inda na canza tufafi la kanat sunna da zama sunna kiran mutum ya mafarki ya cire wannan tufafin ya sa wani kafin ya sallah ko kuna ganin ba za a kawo shi ba a ce Umar bin Khattab ya tabe ya canza eh Allah ta kuma ya ci magana Umar da kyau saboda haka sai bai cire tufafin ba domin ya karanta cewar za a wanke wurin ne a yi sallah da shi sai inda na yi da ya zama sunna kai Allah wa Allah ya ƙara musu taukaka Allah ya ƙara musu yadda ka ji shugabanni malamin suka sa haƙƙin talakawa su kullum suna duba na ƙasa da su suke dubawa domin aka ce kullum za a yi shugabanci a duba na sama kadai to talaka an gaya maka zai dinga gasa gyada ne a hannunsa za a dinga gasa mishi gyada ne mai ce inda kai kana da tufafi kowa yake da shi bal aksiru ma ra'aitu a'a ba magana canzawa zan wanke abin da na gani wa an bahu malam ara kuma dan yayyafa ruwa a inda man gani ba nake shakka kamar ko ya taba shikenan Ƙala malik ku lura da kyau sai yanzu aka zo ƙala malik bayan da aka koro bayanan aka koro bayanan a baban da muka wuce ma babu ƙala malik babu wudu'ul junubi idza arada an ma aw yat'am babu man ƙala malik kawai za a kawo maka maganganun sabai da sabai shikenan to anan ne yake ƙala malik fi rajulin وجد fi sawbi asara ihtilam wala يدري mata kan wala yadhkuru shay'an ra'a fi manami قال ليغتسل من أحدث نوم نام فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نام ولم يعد ما كان قبله ƙara malik imam malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijira ya ce ana kiran shi imamul a'imma shi imam ne liman ne na limamai kenan yin ba liman ne na mamu ba shi imam ne na a'imma domin imam shafi yana cikin almajiransa imam shafi yace ya sanya malik shi ne hujjar tsakanin shi da ubangiji ita duk abin da aka gani ɗin daga wurin malik ya same shi kun ci magana ta da ke ko shi kuma imam ahmad bin hanbal yana yana cikin almajira imam shafi'i rahimahullah duk wanda zaka ga yace imam ne to zaka ji yana cikin almajiran malik da aka tambaya abdullahi bin mubarak abu kaza sai ce kai yana cikin abinda malik ya hana mu mu ci komai a kansa suna girmama malik fiye da inda kake tsammani duk wani malami da zaka kafa hujja da shi ana ce da ka tambayi da ka taba malik a gaban shi zai daka maka tsawa muddin ya san menene karatu akan tambayi abdullahi bin umar aka ce abu kaza ce kai wannan su abdullahi bin umar su sufyan suka ce wannan yana cikin abin da malik ya hana mu mai magana akan shi Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahmishe su fi rajulin an tambayi malik ibn anas fi rajulin dangane da wani mutum ku akwai kala yahya kala malik fi rajulin dangane da mutumin da yake waje da fi so bihi asarar ihtilam ya ga alamar mafarki a tufafinsa ya ga alamar mafarki a tufafinsa wala ya gari matakan amma bai san yaushe wannan manin ya kasance ba wala jina da kyau bai san yaushe ya kasance ba wala ya zukuru shay'an ra'afi manamihi kuma ba zai iya tuna wani abu da ya gani a mafarkinsa ba gaba ɗaya to ɗin ya ɗauke mashi shi yanzu dai wannan bai san yaushe ya same shi ba kuma a wannan ba zai tuna kuma mai ya gani a bacci ba ƙar sai malik ya ce liyar tasir sai in wanka min ahdasi nawmin namahu a ƙarshen bacci da yi sai ya hukunta wannan mafarkin da ya yi ya yi shi ne a ƙarshen baccinsa Shi ne min ahdasi nawmin namaha a ƙarshen baccinsa ta tana sallah in ya kasance ya yi sallah ba a da zalikan naum bayan wannan baccin da yi na ƙarshe wanda yake daga shi bai sake wani ba har yanzu to falyu'id ma kana Sallah ya sake abin da ya kasance ya sallata ba da zalika nan bayan wannan baccin shikenan kun da maganar shine abin da mai akhadar ya faɗa yace man ra'a fi maniyan ya bi san wala yadri mata ma asabahu bai san yaushe ya same shi ba ikhtasala wa adama sallah min akhiri nawmatin nama hafi ko na ƙarshen baccin da yi ina fatan kun ci magana ta da ke ko saboda ka an mance ƙarshen bacci yanzu a wurin shi yaushe ne ƙarshen bacci ƙarshen baccin sa ne tun a sahar ɗin jiya a wurin shi ƙarshen bacci shi na ƙarshe shi ne tun a sahar ɗin jiya mana ta azahar ɗin jiya tun baccin da ya tashi daga baccin ya azahar ya salla azahar bai sake yin bacci ba har yanzu to haka kenan in yi wanka sai maimaita daga azahar din zuwa salon da suka biyu baya shi mu wannan ƙarshen baccinsa shi ne bacci shi na asubahin yau kun da kyau ko shi kenan amma ni ban fahimci eh, ɗabi'ar sanya tufafin wani ba aboki ya sa tufafin wannan ka ga mata wancan ta ɗaura zanin wancan ta sa hidabin wancan da hidabinta. namiji ya sa ga wannan ya sa ga wannan aha ana yin cikin sama riga da wani jisnansu ba wanki sai wata shida ba wanki ba sai dai a yin famin ruwa kamar abin nan ƙara malik rashimullah min ajali saboda annan rajula lalle mutum rubba mahtalam an rajul mutum ya shafi mace ya shafi namiji amma akwai babu mace da za a zo a karanta darasi na gaba in Allah ya kai mu babu na 21 annar rajula mutum rubba mahtala zai yi waye mafarki wala yara shay'an bai ga wani komai ba kuma wayara zai iya ganin wani abu wala yahtalim wani abu ya fita daga bakin gabansa ba zai iya mafarki yana wani abu amma kuma wani abu bai fita ba kullum da ce ko saboda haka yace fa fa'iza wajada da fi sau bihi idan mutum ya gama ni a tufafinsa fa alaihi al-ghusl wanka ya zama wajibi a kansa sawa'un ya fita ne da jin daɗi ko ba da jin daɗi ba in dai ya mafarki ya ga ya abin nan a tare da shi to zai sake wanka abin da muke magana ya fita da wahala shine idan ya kafasa ne kun lura da ke ko amma idan ya zama na mafarki ne yayi shi bai ma san ma yaushe ya same shi ba balle ya tuna cewa da daɗi ne ko ba daɗi to zai wanka ne sake sallah wa zalika abin da yasa muka faɗi wannan anna umar lalle umar a adama kana sallah ya mayar ya sake abin da ya kasance ya sallata li akhiri nomin namahu saboda ƙarshen baccinsa. in kun lura duk umar yayi ta amfani da ƙarshen baccin sa na sallar asuba lam yu'id ma kana sallah qabla bai sake abin da ya sallata kafin baccin ba Allah ta'ala ya amfani da mu baki daya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fi na'am eh, eh mana ya ce babin da muka fara hadda matar za ta yi alwala kwarai kuwa aljunub aka ce mai janaba wa arada an ya nufin ya kwanta mace tana da janaba namiji yana da janaba kowa alwala ta hau kansa kun lura da magana ta rike ko alaikum salam eh nan alwala shi ta yi tsalla shi nana inda ai ba a ce yana kare alwala ba nan alaikum salam nan na'am na'am a jira shi na'am na'am saboda eh? na eh, ku lura da kyau ku lura da kyau kun ji magana shi ya ce hadisin da muka karanta a sallama an kabbara sallar sai ya dawo ya ce a jira shi ya fita sai aka ga alamar ruwa a jikinsa jil aka ce a fatar jikinsa ya ce sai baya magana tufa ba ya nuna janaba ne eh ya nuna abin da magabatan suka fahimta janaba ne isa mamani ya kawo shi a babin janaba kun da ke ko mutum zai iya yiwuwa tufafin da ya kwanta bacci da su ba da su ya zo masallaci ba yasa ga ba a nuna ya wanke tufafi ba kun bai ci magana ta da ke ko na alaikun sa eh a aka yi wanke ka zai wanku in ji an wanke zai wanku mana su lam subhanakallah alaikum salam yake cewa mace ce kuma ga janaba sai ga al'ada kullum da ke ko ya za a yi za ta iya yi wankan janabanta sai ta jira ɗaukewar al'ada ce wankan su amma da sun ɗauke ne tare inda janaba ne ga ta kuma ga al'ada ta ɗauke mata lokaci guda in je wanka guda ya ya wadatar mata subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik